sannan mun samu labarin cewa kristoci suna nan sun naɗa bakansu cewa za su fito su yi zanga-zanga ranar 22 ga wata to muna so gwamnati ta sani lallai tabbas suna da dama na yin zanga-zanga kamar yadda mu ma 'yan uwanmu suka yi zanga-zanga a sokoto aka harbi wasu daga ciki wasu ma aka kashe su suna da damar yin zanga-zanga amma na rantse da girman Allah duk wanda ya biyo ta layin mu wallahi akan wannan zanga-zangar shi ma wallahi sai ya tsira da kafarsa don sai mun ci durin uwa ku za mu muku shegen du za mu ci kutuman ubanku mugun duka za mu muku na rantse da Allah fitina za a yi ubanku za mu ci babu dan iskan da ya isa wallahi ka zo yankin mu eriyar mu eka din mu ka zo ka ce za ka ci mutuncin annabi Muhammadu ka na lafiya manzan mu da muke ganin addinin da in mun yi muke jin sanyi aran mu shine addinin banza a wajen ku an kashe wata wawuya jaka mahaukaciya da ƙiƙiya da tana da sani da addini a kanta ya kamata ta zo ta zagi addinin wasu duk yanda kake jin zafin addini baka kai musulmin kwarai ba wallahi amma har da duk da yadda muke jin zafin addini da yadda muke ganin namu shine gaskiya ba mu taba fitowa mun zagi ko da gunki bane wanda wani yake bauta mawa ko gunki kake bauta ma wanda bai da rai mu babu ruwan da shi ba za mu zage shi ba don in mun zage shi zai iya jawo muka zagi namu mu so ba za mu yi ba amma ita ta zo ta zagi namu sannan wai har an yanke mata hukuncin da shine hukuncin da ya kamata tun tunda shine abin da ya kamata hukuma ta yi kuma bata iya yi ba don haka matasa sun yanke hukunci musulman matasa sun fito sun yi zanga-zanga akan a saki wayannan yaran da aka kama da suna an kama su da laifi ba su yi laifin komai ba wai kuma sannan kiristoci sun fito sun ce za su yi zanga-zanga ranar 22 eh, ga watan da muke ciki to dan durin uwa ku ku fito ku yi zanga-zanga muna jiran ku don uban ku ku fito ku biyo ta layin unguwanninmu ku ce za ku yi zanga-zanga ku yadda za mu yi da ku kaca-kaca za mu ku wallahi kai mu fa mu yanzu fa ba mu neman zaman lafiya da ku fa mun gama zaman lafiya da ku mun gama tun a baya yawa tun lokacin da kuke mana mu bar ma Allah mu bar ma gwamnati so mun gama neman zaman lafiya da ku yanzu ba mu ne dama mu nema muke nema jira muke kawai ku taho ubanku za mu ci asalin ubanku za mu ci na rantse da Allah durin uwa ku za ku ci wallahi kiristocin najeriya me ke damun ku mahaukatan banza da wufi me yasa malaman ku ba za su fito su ja hankalin mutanen ku ba ba za su fito su ja hankalin matasan ku ba sai a bar kowane wawa da jaki da jahili ko yana tofa abin da ya ga dama on social media to dan uban ba social media zaka je kai zage ka fito ne ai duk wanda ji zai iya ai ga arewan nan ka zo ka zo ka zagi annabin ka gani wallahi mun raga raga za mu maka wallahi fatattaka ko za mu yi ba ma tsoron ku ba gudu ba ja da baya akan wannan matsalar da muke ciki matasan da aka kama kuma ba za mu daina bibiyan al'amarin su ba har sai ran da muka ji an sake su babu wanda aka isa a rike su a cikin su ko a kashe shi wallahi mu zauna da mutum lafiya ƙarya ne wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba za mu bari ba wanda ya ji zai iya a cikin musulmai ya biyo mu akan wannan tafiyar ta kare annabi Muhammadu wanda ya ji ba zai iya ba duniya da faɗi ya je abin da yake so ka san munin kisa ka san yadda na hana kisa kuma na hana ma kashe mace yace wallahi ya rasu rasulullah tsananin kishi a kanka zagin ka take na hana ta ta sake na hana ta ta sake don haka tsananin kishin ya sa bayan idona da ke rufe kwakwalwa ta ma ta rufe ba zan iya haƙura ba shi yasa na farka cikinta har sai da ta mutu manzon Allah su salama ya ce ala ishadu anna damaha hadar ya ce ya ku mutane ku zama shaida jininta ya tafi a banza ya kashe banza don haka an kashe debora a banza wannan shine matsayin musulmi wata mace daga cikin yahudawa kamar yadda ali ibn abi talib ya rawaito wata mace daga cikin yahudawa ta kasance tana zagin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wani ya yi fushi ya shaƙe wannan mata ya makure ta ta kasa numfashi sai da ta mutu ya jefar da gawar a wurin aka zo aka gaya wa manzan Allah sallasa manzan Allah ya hana kisa kuma ya hana kashe mata amma da aka ce ta zage ka ne manzan Allah sallama ya ce an yi daidai ai ya hana su ɗaukan doka da hannunsu duk wanda ya kama ɓarawo baya yanke masa hannu baka taɓa jin an yi haka ba a zamanin manzan Allah sallallahu baka taba jin wani ya kama wani ya yi zina ya jefe shi ko ya masa bulala ba baka taba jin wani ya yi kazafi wani ya kwantar da shi ya masa bulala tamanin ba dukkan sai sun kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi fushin su ba za su iya rikewa har a kama mutum a kawo shi gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in dai ya zagi manzon Allah ne wannan shine abu muna bin doka kuma muna so a bi doka amma matsalar ita ce ba za mu iya haƙuri ba duk wanda ji ya ce zai iya haƙuri wallahi ba mai imani ba ne wallahi mutum ba zai taɓa iya haƙuri ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zaga a gabanka sai dai in ba abin da zaka iya don haka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce duk yanda kake tsammani shi yasa akan wani abu ya taba shi sun yarda ba kawai ya taba su ba ya kare su gaba daya ka dubi abin da ya faru a yakin Uhud Abu Dujana ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yaki yayi yaki yayi yaki har karfinsa ya kare duk wanda ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gama da shi Abu Dujana ya ga an fara harbo harboki bauta sama yana jin tsoron ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki silkensa wanda yake kare idan an harbo kibau kibiya kar ta same shi ya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya da baya ya tsaya duk abin da aka harbo yana dukan bayansa yana dukan wannan silken kar ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sabai suke wa manzan Allah wata mata da ake ce mata Sumaira Sumaira aka kashe mata ɗanta a yakin Uhud tana cikin waɗanda suke nasin ɗin mutane idan wannan yayi rauni ta masa ta sa masa magani wannan ya jikata a bashi magani wannan a kula da shi sai aka zo aka ce mata an kashe ɗanki ta ce ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi sallama ai yaƙi yarin caɓe sai ta ce ina manzan Allah aka ce an kashe ɗanki ta ce ina manzan Allah aka ce an kashe babanki ta ce ina manzan Allah aka ce an kashe wani dan uwanki ta ce ba zan taba nutsuwa in daina tambaya ba har sai na ga manzan Allah aka ce huwa bi khair ta ce wallahi ba zan yarda ba sai na gan shi da idona an kashe ɗanta ku tuna da uwa da ɗafa gama ta malam ka san yadda uwa take ƙaunar ɗa duk inda ka ga uwa tana cikin inda ake gobara wuta ta kamo wallahi za ta jefo ɗanta ita ta ƙone ɗan in ya zo ya faɗo shi ya rayu wannan shine ƙaunar uwa akan ɗanta mafi ƙarancin misali da zaka iya bayarwa a kan yadda uwa take son ɗanta kenan amma wannan matar har an riga an kashe ɗan ba ta damu da gawar ɗan ba tana ce ina manzan Allah aka ce manzan Allah lafiya ta ce ban yarda ba har sai na gan shi da idona sai da ta je ta ga manzan Allah sallallahu